wannan coronavirus idan aka lura cikin kankanin lokaci ta yadu tun daga kusan disamba ta shekarar da ta gabata tara zuwa kawowa yanzu wajen wata uku kenan har ta game duniya sama da kasashe ɗari suna da wannan cuta a yanzu haka. to dokta idan muka duba nau'in wannan cuta zan iya cewa har yanzu jama'a suna kokwanton shin yaya ma take tsakanin musamman ma a nahiyar mu ta afirka ko za ka iya kwatanta mana bambancin wannan cuta da ainihin mura da mutane suke yi na yau da kullum ba kowa ne ya kamu da wannan cutar ba take zuwa da mura da farko ba yawanci takan ma iya zuwa kwata-kwata babu muran daga farko sai dai ta zo da tsananin zazzabi da kuma tari wanda yake busasshe ne daga farko zai iya kasancewa mai majina ko kuma ya zama cewa abin da muke kira da turanci dry cough cikin kankanin lokaci sai jikinsa ya rikice sannan kuma ya fara zubar da majina irin ta mura a gaskiya ba irin murar da aka sani ba ce domin irin waccan murar da aka sani ita wannan dama ana kiranta seasonal mura duk hmm. shekara ta kan zo daga lokaci zuwa lokaci eh yanayi zuwa yanayi kamar lokacin sanyi ko lokacin damuna to amma wannan kwaye cuta ce ta daban ta haddasa ta to dr sani gwarzo ganin cewar a yanzu haka mutane sama da dubu ɗari sun kamu da kwayar ko kuma ce kwayoyin wannan cuta ta corona kuma zan iya cewa har yanzu kasashen afirka abin da sauki me ya kamata a ce mutane sun fahimta a dangane da abin da ya kamata su mai da hankali a kai don kaucewa kamuwa da wannan cuta? Duk abin da ya shafi abin da ake kira annoba, to abu na farko da mutum ya kamata yi shine ya saki zuciyarsa kada ya kuskura ko da wasa ya firgita. Duk wanda ya riga ya firgita a filin daga to yaƙi ya cin masa. Abin da za ka yi shine ka nemi ilimi. Yaya ake neman ilimin nan ka saurari rediyo ka kalli talabijin ka karanta ka shiga google ka ka nemi bayani a kai idan wanda yake da irin wannan halayen idan annoba ta zo sun fi saurin kubuta a cikin al'umma saboda sun riga sun san abubuwa da dama game da cutar yawwa domin wani abin ba yadda za a ce an gaya maka shi rana tsaka ka fahimce shi dole sai an bi bayani a hankali yau ana yi gobe ana yi jiba ana yi har iza mana cewa mutum ya fahimta ya gane ya kuma san matakan da ya kamata ya ɗauka bayani na biyu wannan cutar ba mura ba ce amma tana zuwa da alamomi na mura rashin zuwanta da mura baya nufin cewa mutum bai kamu da cutar ba domin a cikin wanda suka kamu gajeren ilimi ya nuna cewa akwai kalilan daga cikinsu wanda ba lallai ne su nuna wannan alamu na ciwo a jikinsu ba wasu kuma mura za su yi nan da nan su murmure su ci gaba da harkar su. wani kuma zai yi mummunan zazzabi wani ma har ya kai ga mutuwa to a cikin kashi ɗari tsakanin mutum uku za hudu za su iya halaka a dalilin wannan mutuwar da take faruwa a dalilin korona ba mutuwa ce ta kowa da kowa ba ta fi faruwa a yanayin gungun mutanen da muke kira masu rauni a likitance su ne tsofaffi da kuma waɗanda suke da cuta wadda take a jikinsu kamar mutumin da yake da cutar hiv idan corona ta kama shi za ta iya masa barna mutumin da yake da ciwon sukari idan corona ta kama shi za ta iya masa barna wanda yake da ciwon koda ko kuma wanda yake da yake shan magani na kansa yana da wata kansa a jikinsa nan ma corona za ta iya masa barna sannan haka kuma da tsofaffi wanda shekarunsu suka ja da yawa domin tana kaiwa wa huhu farmaki kuma ya na cewa mutum ya kamu ma watakila ma da nimoniya bayan ciwon ya riga ya kan kama a jikinsa. To ganin cewar a yanzu haka an ce babu maganin wannan ita cuta ta COVID-19. Wasu sun fara amfani da kayayyaki na gargajiya kamar su numfari su masoro da kuma tafarnuwa a matsayin wani abu da zai yaƙi wannan cuta shin ina gaskiyar wannan a gargajiyance kenan. Na farko kada mutum musamman masu maganin gargajiya su kuka da kansu kada su ɗauko kansu bala'in da ba za su iya ba da su da iyalansu idan mutum ya kamu da corona ko mu a likitance an fi so idan mutum ya yana mura ya yi abin da ake kira self isolate watan ya keɓe kanshi eh, ya keɓe kansa idan ma buga waya zai yi sai dai idan ciwon ya tsanani sai ya buga waya za a tafi da shi domin likitoci da ma'aikatan jinya da ma'aikatan asibiti da suke kula da masu jinyar corona suna saurin kamuwa da cutar su in ba sa kayan kariya ba tabbas tafarnuwa da kanunfari da kayan yadi za su iya ƙara lafiyar jiki domin akwai vitamin a jikinsu akwai kuma trace elements da suke taimakon jiki amma wai a ce tabbas sun yi maganin corona wannan wahami ne mu kanmu a likitance wannan cutar ba ta wuce wata uku ko hudu da aka gano ta ba saboda haka ba wanda zai ce da ke ga maganin ta takamaimai to dokta akwai abin da ke da muhimmanci wanda kullum ko kwararru a fannin kula da lafiya ke faɗakarwa al'umma muhimmancin eh. wanke hannu da amfani amfani da ababai na kare cututtuka kamar sanitizer shin yaya za a faɗakar da al'umma musamman mu a afirka da bamu cika damuwa da irin waɗannan ababai ba To a gaskiya abu ne wanda ya kusan zama wajibi tun da eh, lokaci ya zo na wannan annoba duk wani babban taro ya kamata a takaita shi yanzu ko a tabbatar an yi shi a filin Allah ta'ala ba a cikin ɗakuna ba ko kuma in ma dole shi hanya ɗaki to kowa a nesanta juna da juna sannan a rage gaisawa da hannu idan kuma an gama gaggaisawa kowa ya shiga ya wanke hannunsa a yawaita kuma sa wannan magani domin yana kashe ƙwayar cutar tana da rauni da gaske yana saurin kashe ta.